A shekara ta 2017 ne gwamnatin kasar Ghana ta kudiri aniyar tabbatar da cewa fiye da rabin al'ummar kasar Ghana za su koma amfani da iskar gas wajen dafa abinci sabanin gawayi kafin shiga shekara ta 2030 sai dai hauhawan farashin kayayyaki da kuma abubuwan da ke faruwa a kasuwannin danyen mai na ƙasa da ƙasa. Da faɗuwar darajar CD shine ya haifar da wannan sadar gas a Ghana. Masana na ganin gwamnati ba za ta cimma wannan buri ba. Gare dai abinda wasu masu amfani da iskar gas waɗanda yanzu suka koma amfani da gawayi ke fadi a Ghana. Sunana Faruk Muhammad 6 years ke ga tun da na aure daki na a tattaba zuwa ta je ta fil gas tun da muka aure ne ke zuwa je fil gas amma yanzu mayan je fil gas kuma yana da tsada. Yana da tsada sosai sa yanayin kan da gari yake yanzu na sai gawayi ne ta likita mini abu daga shi ta sa wuta dafa abinci ko za a yi batun ruwan zafi ko wani abu duka da yaran da su su wanka in ma ana sanni na jin jiki sosai because da ga ka fil babban gas a yanzu almost 200 ni ne ajaza eh kan lamarin gas da gawayi dai to eh na fi amfani ina amfani da biyun duka saboda yanzu yanda yanayin gas yayi tsada da wanda ake sayarwa 50 cedis yanzu ya koma 100 cedis ya bari yanzu banyan na use gas kawai na hadawa ne use gas kadan kuma in sa gawayi saboda abu ya yi sauki Su kuwa masu sai da gawayi sun nuna jin daɗin su ta yadda kasuwar gawayi ke tashi. Ni ne Aisha ga garin Ejira gawayi nake sayarwa. Gaskiya da kwanan gari alhamdulillah yana sin gawayi. Alhamdulillah wallahi alhamdulillah yana sin gawayi. Na Allah dai kafin 50 by ko 60 kafin 3 days in ya juma 4 days ya kare. Yanzu amma da in ka kawo yana juma wasu nan ya kare. Amma yanzu dai da dai ka kawo ba ba idan kowa na in aka zo ana complain. Wai gas yayi sara ba yi sin gas. Yayi sara ba yi sin gas kowa ya zo haka lalle gaskiya ne ni man na sai da gawayin nan don gawayin na kawowa ina kawo gawayi lorin da nake doka gas yake yi sai sa cajin nan yana ya cost sosai amma gawayi dai na alhamdulillah na kawo ana sai ina kawo kamar wani 50 bags kan 3 days ya kare wurin wannan dai alhamdulillah ba Nanaba Osetutu Collins mai sai da iskar gas a Ghana ya ce. Eh, Kamar yadda dai muke magana yanzu kasuwar gas na daɗa raguwa mun rungumi sabuwar hanyar siyar da ita ga masu siye da eh, sayarwa ta yadda za su iya sayan kowane adadi da suke bukata. Eh, a da muna sai da metric ton dubu ashirin da tara zuwa dubu talatin a cikin wata ɗaya a duk faɗin ƙasar Ghana amma yanzu ya ragu zuwa metric ton dubu goma sha shida a wata ɗaya. Shi kuwa daraktan cibiyar cibiyar makamashi ta Brew Hamad a jami'ar KNUST a nan kasar Ghana Professor Francis Kimasuwa ya ce. Da zarar mutane sun koma yin amfani da gawayi da itace kuma muna cikin zamani da dajin mu ke bushewa hakan zai yi tasiri wajen samun sauye-sauye da dama ga ababen shuki da dabbobi da kuma uh, albarkatun daji. Uh, An kara farashin iskar gas a kalla kashi 44 cikin 100 a tsakanin watan Junairu Janairu da watan Agustan shekara 2022. Hawa Abdulkarim Yumfaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.